بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم بودي أتا تبتك ga Allah madaukin sarki da ya kaddara haɗo fuskokin ma wannan safiya safiya ta 25 ga wata ramadan a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da 30 ga wata shida shekara ta 2016 miladiya dama muna karatu ne a abin da ya shafi hukuncin hukuncen azumi a kowace asubahi kuma a darasa da ya gabata muka kammala karatu a kitabu siyam da ke cikin littafin mawaƙa na imam malik ibn anas to kasancewar yau muna ashirin da biyar ga watan ramadan babban abin da ke gaban mu ne abu da ya shafi zakar fidda kai shi ya sa daman da yake darussan na hukuncin azumi ne shi ne za mu karanta abin da ya sauwaka na abin da ya shafi zakar fidda kai sannan kuma idan mun samu sauran lokaci da izinin Allah za mu karanta abin da ya shafi hukunce-hukuncen sallar idi za mu karanta hukunce-hukuncen zakar da ne a dai cikin littafin wakwadon a inda za mu karanta a kitabu sarafa, mana kitabun saka da ke cikin littafin wakwa imam malik ibn anas ya kawo abin da ya shafi zakar da ne a ƙarshen kitabu sadaka kuma ya kawo ne daga babi na 27 da babi na 28 da babi na 29 kana da babi na 30 duk sun yi magana ne a kan abin da ya shafi zakar fidda kai kuma da zana Allah ta'ala kowa ya ga wurin ana kiranta zakar fidda kai daya ana kiranta zakar kono biyu duk wannan suna yana komawa ne da zakka da ake fitarwa a lokacin da aka kammala azumin watan ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗi hikimar da ta sa ake fitar da wannan zakkar wanda yake zakar da tana gaban mu kaɗan jima'a kaɗan za a fara fitar da ita ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce tsohuratan lissa'i wannan zakar tsarki ce ga mai azumi na abin da ya riga ya gabatar a watan azumi na wasu ɗabi'u ba su cancanta mai azumi ya yi ba amma sai zuci shi ta ɗari ba ce shi wani abu ya sa ya aikata sai wannan zakka da ya fita, ta zama tsarki ne ga mai azumi ɗaya kenan wa ko mata masakin kuma abinci ne ga miskinai domin rana ce ta sallah maki Allah ta ramin ta Allah su tabbata a gari shi ce wadatar da miskinai da abin da za su ci a ranar kada ya zama kuma rana sallah ce shi kuma bai gane cewa ranar sallah ba ce domin yadda yi ta ji haka yi ta yau yadda ya saba yin haka yi ta ranar to yana daga cikin hikimar shar'anta zakar da kai ya zama na ta zama tsarki ne ga abin da mutum ya gabatar da azumi za ka tsarkake mashi azuminsa wasu kurakuri da ya samu da bai kai ne ya sake azumi ba da wasu maganganu da yi da wasu laifubbuga da yi da za su iya zama illa ga azumi amma kuma ba za su kai matsayin ya sake azumi ba duk wannan zakar za ta zama tsarki ne gare su za ta tsarkake waɗannan abubuwa ɗin sannan kuma za ta zama abinci ne ga miskini shi ma dai ana ranar sallah ya ɗan samu ya ɗan fantama miyan nan ta dan canza abincin nan ya canza ina fata mun gane wannan da kyau wannan kaɗan kaɗan daga cikin hikima da yasa ake yin ta zakka da ake yin ta a ƙarshen azumin watan ramadan kuma ana yin ta ne hikima da ta sa ake yin ta shine dan ya zama tsarki ga azumi na abin da mutum ya gabata da kuma kamar yadda muka bayani da kuma ya zama abinci ga miskinai bambancin zakar da kai da sauran zakka kowace zakka za ka ji ana cewa tana da nisabi inda ana magana zakka za ka ji tana da nisabi menene nisabin zakka ma'ana menene gwargwadon abin da sai ya kai sannan dukiyar ta isa a fitan mata da zakka kuna jira da kyau sai suke magana zakkar da kai tana hawa kan mutum ne da tsaron ya cire abin da zai ci na ranar kuna jira a ce yau ne ranar sallah sai zama na abin da ya san zai ci ya ishe shi shi da iyalansa idan ya ware shi to sagarfa da kai ta hau kansa misali abin da zai ci abin da ya mallaka shine ya mallaki mudu biyar mudunmu na nan garin mina ya mallaki mudu biyar ƙaramin mudu kenan to amma abin da zai ci shi da iyalinsa a gida a ranar shine mudu biyu Shi ne abin da zai kosar da su saurano kenan saura uku to yanzu da har da rarar mudu uku zakarfin da kai ta hau kansa ina fatan kun gano wannan da ke hakan nan idan mudu uku ne zai ci sai ya ware mudu uku a cikin mudu biyar sai zamana yanzu a mudu biyar mudu biyu ya rage to tun da har yana da rarar mudu biyu to yanzu zakar da kai ta hau kansa ko waye shi ɗin tsawon mara lafiya ne tsawon rashin lafiyar hatsari ya ya kare ko targaɗe ya kuna jina da kyau ko ku a mata ne mai gidan su ya rasu inda mutum musulmi ne yake da wannan to ya sani zakar da kai ta hau kansa kamar da bayani zai zo babu wani wanda zakar da kai ta fada a kansa muddin yana musulmi ɗaya kenan muddin yana da abin da zai fitar nau kenan biyu abin da muke nufi da abin da zai fitar shine idan ya ware abin da zai ci a yau muna nufin yau yau sallah inda ya ware abin da zai ci a yau ranar sallah to ya zama na akwai rara da ya ragu to a wannan raguwar abin da ya ragu a kan shi ne karfin da kai tawo kan shi saura ka sai mu kiyaye za mu zo mai magana wannan shimfiɗa ce duk za mu zo mai magana a kaga mu je rike fikirar mu rike tunanin mu rike karatun zakar da kai ana yin sake a ƙarshen azumin watan ramadan kaɗan daga cikin hikimomi domin ta zama tsarki ga abubuwan da mutum ya gabata a cikin watan azumi na abin da ba su kamata ba kuma ya zamana abinci ne ga miskinai ɗan salama ya ce kuwa wadatar da su ɗan ya zama abinci ga miskinai sannan kuma nisabinta abin da mutum zai mallaka a ce ya mallaki a ce zakar da kai ba su faɗa kan su ba shine muddin ya cire abin da zai ci a yau na ranar sallah aka samarara to zakar da kai ta hau kansa a ce zai ci mudu uku a ranar sallah sai ya zama na ba abin da ya mallaka su mudu biyu kwana ji da kyau ko to wannan zakar da kai ba ta hau kanshi ba ta fada a kanshi domin ubangiji su wata wataala bai dora marai sai abin da za ta iya sai abin da rai zai iya to yanzu yana ba fatakar abin da zai ci kudu uku kuma mudu biyu ya mallaka to shi yanzu wannan zakar ba da kai ba ta hau kanshi shi ba qala rahimahullah babu man tajibu alaihi zakatu fitr wannan shine darasi goma sha bakwai a cikin darussa imam malik ibn anas ya ce babu man tajibu alaihi zakatul fitr baban da zai yi bayanin wanda zakar da kai sama wajibi a kansa wani ji da kyau wanda zakar da kai ta zama wajibi أكنسا قال حدثني يحيى عن مالك أن نافع أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر wannan hadisi hadisi ne na abdullahi ibn umar na ce babban almajirin abdullahi ibn umar ya ce abdullahi ibn umar ya kasance yi kuriju zakatar fitri yana fitar da zakar kai. an gilmanihi ga bayinsa allazina biwajil qura waɗanda suke a wani wuri da ake kiran shi wajil qura wa bi khaybar hakan nan kuma da bayinsa waɗanda suke wuri da ake kira khaybar kurare nau kenan biyu yana da bayi suna mai aiki waɗansu suna wajil qura waɗansu suna khaybar idan ya tashi fitar da zakka yana fitarwa har da su duk da shi yana birnin madina sai wannan ya nuna za ka fitar da zakka zakar fitar kenan ga karan kanka sai kenan sannan za ka fitar da zakar da kai ga dukkan wanda ya zama wajibi a kan ciyar da shi domin tun da bayansa ne wajibi ne a shi ya ciyar da su kun gane maganar shugaba mai bayi dole ne ya ciyar da bayansa domin bayansa ba su mallaki wani abu ba duk abin da suka mallaka na shi kamar yadda wajibi ne ka ciyar da mai ɗakinka ko da ku mai ta mallaka shi yasa yanzu wannan yana nuna mana zakar da kai tana hawa kanka kan kanka da kuma dukkan wanda ya zama wajibi a kanka ka ciyar da shi قال وحدثنا مالك أن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك كل من يبطل نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه والرجل يؤدي أم مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه malik ibn anas ya ce imamu darar hijira ce anna ahsana ma saitu fi ma ya yajibu ala rajul mafi kyawun abin da na ji malamai suna cewa na abin da ya zama wajibi akan mutum in zakatul fitri na abin da ya shafi zakar da kai wajibi akan mutum na zakar da kai annar rajula lalle mutum yu'addi zalika yana fitar da zakar da kai ne an kulli man na nafaqatuhu daga zai ɗauki zai fitar da zakar da kai a kan duk wanda ya zama wajibi a kan shi ya ciyar da shi duk wanda ya zama wajibi a kanka ka ciyar da shi to za ka fitar mashi da zakar da kai wala budda lahu min an yunfiqa ala'i. mutumin da ya zama ba ba makawa dole sai ka ciyar da shi in dai ba makawa dole sai ka ciyar da shi to ka sani ba makawa dole sai ka fitar mashi da zakka ta fadda kai saboda haka warrajul yana zama wajibi mutum yu'addi an mukatabihi ya fitar da zakar fadda kai ga bawan shi da ya dora mashi fansa ya ce ka kawo dubu ka zama ɗa a cikin wata goma kaga duk wata ɗaya dubu goma kenan duk wata ɗaya dubu goma kenan yanzu muna wata ramadan wata na ta ya gama biya tun da bai gama biya ba dole ne ka fito mai da zakatun da har yanzu bawon kai wa mudabbarihi haka nan wajibi ne mutum ya fitar da zakka ga bawon shi da ya ce mishi in ya mutu ya zama ɗa ma'ana shi mai bawan in ya mutu to bawan ya zama ɗa kenan bai mutu ba bawan yana na a matsayin shi na bawa to tun da kan bai mutu ba dole ya fitowa da wannan bawan zakar gunta kai tiki da bawan shi wanda babu wani magana a kansa bawa ne kawai shi ma dole ya fita mishi da zakka saboda bawa bai mallaki wani abu kuma ya mallaki wani abu da shi da abin da ya mallaka din na ubangidansa ne kullihim dukkan su bayin ghaibihim wanda baya nan wa shahidihim da wanda yake nan dole ne ku fita musu da zakka man kana minhum muslima amma wanda ya kasance musulmi daga cikinsu kenan mutum yana da bayi guda tara takwas musulmai ne ɗaya kuma ba musulmi ba ne to takwas zai fitarwa da zakarfin da kai tunda musulmai kaɗai za a fitarwa wa man kana minhum litijara hakan nan zai fitarwa da bayan da suka kasance na kasuwanci ne litijara na kasuwanci manya na kasuwanci ya so bayi daga waccan kasuwar zai kai su waccan kasuwar ya sayar fataucin bayi yake yi wana ji da kyau ko so da ya so su kafin ya sayar sai lokacin zakar fidda kai ya yi wajibi ne a kan shi ya fita musu da zakar fidda kai ba wai ya so su ne domin su mai hidima ko domin su mai waɗansu ayyuka ba auli gairi tijara ko ma ba bayi ne da ya so su domin su yi kasuwanci su na saye da sayarwa ba a ko ya saye su ne don su mai aiki ko ya saye su don su don ya sayar diddai zai cire musu zakar ba kai wa mallame kun minhum musulma amma duk wanda bai kasance musulmi ba daga cikin su bayin fala zakata alaihi fiki to babu wata zakka da ta zama wajibi a kan shi da zai fita musu kun ga idan ana magana zai fatawa da bayan shi zakka kun ga maganar a ce wai ɗan shi da aka haifa jiya kuna ji da kyau bata kaso ba ɗan shi ba ko jiya aka bai zai fita mai da zakka kagare ko suna ba yi ba tun da kafa a suna lokacin an yi karamar sanda to sai ya fi mai da zakka saboda sai ga lura da kyau duk wanda ya zama wajibi akan ka ciyar da shi muddin yana musulmi muddin yana musulmi ne to ya zama wajibi a kanka ka fitan mai da zakar fidda kai tun da wajibi ne a kanka ka ce da shi irin yadda muke da gidaje bifa kana da gida a nan kuma kana da gida a karkara ina ba don kun bayyana da kyau kana da gida a nan kana da gida a karkara kai kake rike da nan kuma Allah ala ake rike da nan shi yake rike da can kuma kai ne sanadiyya ina ba don kun bayanci wannan da kyau wannan abu a fili yake wasu suka aika masa da kudi su sai abin fidda kai ko kuma yakan ce dawon nan da aka noma da fitar a ɗauki kaza a yi fidda kai da ita ko masaran nan a yi fidda kai da ita ina fata mun gane wannan da kyau قال مالك رحمه الله في العبد الآبق إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو يرجو حياته ورجعته فإني أرى أن زكي عنه وإن كان إباقه أبطال ويئس منه فلا أرى أن زكي عنه قال مالك رحمه الله في الأبد الآبق dangane دباوا bawan da ya gudu bawa da ya gudu sai malin ya ce inna sanyi da hun idan mai bawan indi har mai bawan inna sanyi da hun lalle mai bawan in alima makanahu idan ya san ina ya gudu da ya gudu daga nan ya san ina ya tafi aulam ya alam ko gube bai san ina ya tafi ba amma da wa kanar gaibatu ƙariba gudun da i kwana kaɗan ne ba a daɗe ba ba wai ya yi irin kwana arba'in ɗin nan ba ne shekaran jiya ne ko jiya bawan shi ya gudu kun ga aikari ba ce wa huwa yarju hayatahu kuma yana fatan a 'yan kwanakin nan dai yana tsammanin bawan nan yana rayu wa raj'atuhu kuma yana tsammanin bawan nan zai dawo to in dai an samu haka to fa inni ara an yuzaki an malik ibn anas yake cewa ni ina ganin shi mai bawan ya fita mai da zakka wa in kana ibaqu qarqan in kuwa gudun da yi abin ya tsawaita an dade kwanaki da yawa waya isa minhu ya ma ɗeba tsammani da cewar bawan zai dawo fala ara an yi an to bana ganin ya fita mai da sakka tunda kan babu shi kuma babu dure shi babu amo ba labari sannan ba tunanin ma ya dawo to ai ba magana a ce za a fita da zakka قال مالك رحمه الله تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حرز أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين قال مالك رحمه الله تجب زكاة الفطر ذكر بالدكي تنا زما واجبي ala ahalil badiya ga mutanen karkara mutanen ƙauyuka za ka yi mamaki a kamar ya akwai malamai da suke sun masu fitar da zakarfa da kai su ne mutane yan birni ne za su fitar da zakarfa da kai amma mutumin karkara ba zai fitar da zakarfa da kai ba to yanzu wannan kuna ganin da yi karatu a gaban malam ba ba ka zai zai ce ai wasu malamai sun ce mutanen ƙauyuka ba ruwansu da zakarfa kun gane maganar ko ga ya zama hatsari cikin al'umma isa malik ya ce karfi da kai ta zama wajibi akan mutanen karkara kamar yadda ta zama mutane ta zama wajibi akan mutanen birane alqura birane jami'i ne na alqarya abin da yasa malik ya ce zakar da kai ta zama wajibi akan mutanen ƙauyuka kamar yadda ta zama wajibi a kan mutanen birane wa zalika saboda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lalle ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi farada zakatul fitr ya faralanta zakar fidda kai ya wajabta zakar fidda kai min ramadana cikin watan ramadan ya faralanta zakar fidda kai a watan ramadan alan nas akan mutane gaba daya bai ware na birni ba bai ware na kauye ba da haka hadisi ne kenan Abdullahi Umar farada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zakat fitri ala kulli muslimi Allah ta'ala ya farlanta zakar kai akan dukkan wanda yake mutum musulmi ala kulli hurrin akan duk wanda yake da in dai ɗa ne to zakar kai ta zama wajibi a kansa au abdin ko bawa da ko bawa su zakar da kai ta zama wajibi a kansa zakarin au kunsa mace ko namiji zakar da kai ta zama wajibi a kan kowa kamar yadda zakar da kai ta zama wajibi a kan namiji hakan nan ta zama wajibi a kan mace ina ba kun gano wannan ne kyau kamar yadda ta zama wajibi a kan mace hakan nan ta zama wajibi a kan namiji minal musulmi daga cikin waɗanda suke musulmai daga cikin waɗanda suke musulmai daga cikinsu ne zakar da kan ta zama wajibi a kansu to idan an daji fitarwa mai za a fita? kun gane ko tun da yanzu mun san mun san akan wa ta zama wajibi ta zama wajibi akan duk wanda yake shi musulmi ne mace ko namiji ɗa ko bawa yaro ko babba kun san mun san daga inda ta taso ta taso ne daga kai kanka mai gidan zuwa akan duk wanda ya zama wajibi akan ka, ka ciyar da shi to yanzu mai za a fitar a matsayin zakar da kai za a fitar da abin da yake shine mutanen garin da za ka fitar da zakar a ciki suka Shi shine abin da yake galibin abincin mutanen garin ana magana ta da kyau in na tambaye ne tambaya na ce mu a nan garin mina wannan abinci ne galibin abincin mutanen mina mhm. shinkafa masara biyu kenan aha dawa za ta shiga lissafi? kusan ce dawa ba ta shiga lissafi a shiga baka yi tana kan gabayi Eh? ina jirga ina jirga ina jirga a ai abinci mutanen gari aka ce galibu kuti alil balad shi aka ce zakar kafara ba zakka ba kafara ta rantsuwa ita ce aka ce min ausat imatu fi imuna ahalikum tsaka tsaki abinda kuke ciyar da iyalanku amma zakar da kai sai ka ce mafi yawan abincin mutanen gari kalmar da ke ku so da haka wasu sun ce masara wadin sun ce shinkafa kenan na fahimce mu shinkafa da masara su ne mafi yawan galibin abincin mutanen mina da masara ana ko. da masara ana koko da masara ana Kamuwa shi ne kokadin da masara ana dambu da masara ana waina aha kuna jina da kyau ko mun samu abubuwa hudu kenan gilan mata suka ji musu ɗan ƙara biyu ko uku shinkafa da shinkafa ana fara shinkafa shinkafa da wake kenan da mai da shinkafa ana shinkafa da fadika ta manja da shinkafa ana shinkafa da fadika ta mai da shinkafa ana shinkafa da miya da shinkafa ana tuwon shinkafa da shinkafa ana masa waina kenan aha ana dambu kuna ji da Sau ko haka duk da shinkafa ana wannan akwai ɗanye shinkafa akwai kuma busashi abinda suke nufi da ɗanyen shinkafa ba wai ɗanya wacce za ta taɓa ta gajin ruwa a jiki ba eh eh wacce za ta yi musu sauƙin yin masa ina ba ta kuguna jina da jego to saboda haka kenan idan mutum zai yi zakar da kai a garin mina kamar wannan bayani yana nuna ko dai masara ko shinkafa to amma a cikin biyun aka ce a yi wannan yafin in a cikin azumi ne wanne yafi a cikin azumi an fitin shinkafa to a wajen azumi ba eh saboda da mu lura da kyau za ka yi zakka ne shi Allah ta'ala ba a yi mishi karɓi karkararsa wana ji da ke ko ba a mishi karɓi karkararsa ɗan uwanka mutum ne mahaluki shi ake makarbi karkararsa shi ne mutum yana binka dubu goma sai ya kawo maka dubu bakwai sai ka ce ba za a karɓa ba sai ya cika sai ya ga makwacinka yana cika karbi karkararsa mana wai karkararsa duka tun da ya baka dubu bakwai yanzu karɓi an jima sai ya kawo maka dubu uku to allah ta'ala ba mai haka walillahi masalul ala ka yi da abin da ya sa ka kai kuma ka nemi taimakon allah ta'ala sai allah ta'ala ya sauke maka waɗanda suka san suna cantar su yi da shinkafa su yi da shinkafa akwai waɗanda suke cin kafin azumi ya tsara bayan sun kama cefanen azumi har ɗinkin sallah na su da na 'ya'yansu da sun riga sun gama yi cin kafin a kai azumi ɗaya kun lura da ke ko kaga wanda ya samu shinkafa 'yar wance ya yi zakka da ita ta tafi mai lada ta kuma tafi mai abin nan ina ba zan kun gano wannan da ke ko yau muna 25 ga wata kowa sai ya a zuciyarsa ya ga ya fara tanadi cikin masara ko shinkafa na abin da zai iya fara tanadi sannan kowanne gari da abin da suka fi ci wannan abin za su yi kaga yana nan garin ba za a ce ka kawo kuskus ma wani garin kuskus suka saba yi kullum da ke ko amina ba za a ce ka yi zakka da garin kwaki ba amma watakila sai ka samu wani garin shi ne abincinsu shi suke yi da rana yi suke yi da daddare a jika shi a sha a dafa shi a yi ba da sauransu da fatan allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma bi ashhadu an la ila illa anta tsofar kawatu atubu ilayk